Majalisar Wakilan Najeriya ta ce za ta ba da muhimmanci ga tallafawa 'yan gudun hijira a Najeriya a kasafin kuɗi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar mata don tabbatar da al'umman da rikice-rikice ya ɗaiɗaita sun koma wurarensu na asali. Mataimakin shugaban kwamitin da ke kula da waɗanda bala'i ya aukawa na Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Ali Isa Jesi ya bayyana hakan a wani taron ƙarawa juna sani da hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta shirya wa 'ya'yan kwamitin majalisar da aka gudanar a nan Jos. A cewar Honorable Ali Isa a kullum burin majalisar shine ta daɗaɗa wa al'umma ta kuma tabbatar talakan da take wakilta na cikin walwala da kwanciyar hankali. Tunda muke duk wani eh, abin da shugaban kasa ya kawo a kan abin da ya shafi mutane yan gujin hijira ba mu taɓa rage ko kalilan ba sai dai in muka samu dama ma mukan kara masu. Yanzu shugaban kasa ya kawo mana kuduri kuma za mu duba za mu duba duk abubuwan da ya faɗa kuma wannan area yana cikin inda muke tunanin za mu mai da hankali sosai don mu tabbatar cewa particularly a north east al'umma sun koma gidajensu kuma wa'inda suka bar makarantu sun koma suna karatu wa'inda ba su da gida an taimaka masu asibitoshi, mu tabbatar an gyara kuma al'umma su masu su dawo Honorable Isa ya jaddada cewa majalisar za ta ɗau mataki kan duk wadda ta samu da karkatar da hakkin 'yan gudun hijira. So muna nan muna bincike kuma a mu na 'yan majalisa duk kudaden da muka yi aka yi appropriating ya da kuduri za mu yi duk abin da za mu yi mu bi kadu mu tabbatar cewa al'umma din nan idan an ce za a gina asibiti a wuri kaza mu tabbatar an gina masu idan an ce za a taimaki mutanen borno yobe da abubuwa kaza mu tabbatar an yi kuma duk wanda ya je ya sa hannu a cikin kawar da wayannan abubuwa saboda dalilai da ya sani ko kuma saboda son zuciyan shi mu ba za mu yi bacci ba sai mun tabbatar tabbatar mun kwato wa al'umma hakkinsu. Darakta janar na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema Muhammad Sani Sidi ya ce sun shirya taron ne don tattauna nasarori da matsaloli da suke fuskanta da kuma gano hanyoyin da majalisar wakilan za ta ƙara ba hukumar don gudanar da aikinta. Na farko dai nema ɗin mu ne muke kan gaba wajen kula da mutanen nan na 'yan gudun hijira a North East tare da abokanan aikinmu da kuma eh, 'yan majalisar tarayya 'yan un kenan muke taimaka mutane da kuma jihohin da suke northeast kar amanta cewa nema dinnan kuma tana kula da wasu matsaloli da suke tasowa a wasu jihohi ba lallai northeast ba da haka an samu nasarori kwarai da gaske to amma waɗanne matsaloli kuma ake fuskanta to matsaloli shine al'amuran nan kullum karuwa yake yau kana kula da wannan al'amari sai wani ya fito kuma kowa ya san yanzu banda ma north east abin da ke faruwa a northwest musamman ma zamfara kullum ana rasa rayukan mutane mutane kuma ana koransu daga gidajensu ana sace matayensu ana menene ba abin da ba a yi saboda haka matsaloli ne mai yawan gaske wadda allah ya soya da dai muna kyautata zaton tunda yanzu jami'an tsaro sun tashi sun yi yunkuri kwarai da gaske za a shawo kan wa'annan matsalolin. Darakta janar na hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa Muhammad Sani Sidi. Na kuma zanta da Honorable Talatu Yohana mamba mai wakiltar Lamurɗe Numan da Demsa a jihar Adamawa don jin halin da al'umman yankin nata ke ciki. To, za mu ce da sauki domin za ce yaki na sauki amma ba za guji cewa bai kare ba. sauki kam an samu sauki amma kuma sai dai akwai masu bin bayan fage suna dan cima mutane mutunci muna kokari mu gani yaya gwamnati za ta taimaka mana mu ma mu taimaka ma yan uwanmu shi yasa kun gani mu a kwamiti namu mun zo mu zanna da ku mutanen nema mu haɗa karfi da karfe mu gani yaya ne za mu cima burinmu honorable talatu yohana kenan mamba a majalisar wakilan najeriya Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa dai ta tabbatar da mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu ke gudun hijira a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.